حتى بلغتم أكثر من نصفه فصمتم ما شاء الله أن تصوموا وقمتم من لياليه ما شاء الله أن تقوموا حتى إنه إن قدر الله عز وجل لكم البقاء في هذه الحياة لا تجيبكم جمعة أخرى إلا وأنتم في العشر الأواخر منه مضت معكم العشر الأول وها أنتم في العشر الثاني وكما لا يخفى عليكم أن العشر الأواخر أفضل وأكثر خيرا من بقية العشرين فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره كما ثبت فيه عنها أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مكدره وأيقظ أهله وأحيا ليله فاحرصوا أشد الحرص واعملوا أكثر العمل مستعدين لهذه العشر الأواخر فما لكم من ليال أفضل من هذه الليالي وما لكم من ليال أكثر لكم فيه وأجمع لكم للخيرات والفضائل التي ترغبونها عند ربكم عز وجل فإن في العشر الأواخر ليلة هي خير من ألف شهر فالتمسوها في أوتارها والله عز وجل من حكمته أن أخفاها فرسول الله صلى الله عليه وسلم أريها ثم أنسيها وهذه لحكمة من الله عز وجل بأن يجتهد فيها العباد أكثر منهم إذا عينها بعينها ثم إن في هذه العشر الآتية الاعتكاف وهو أيضا من أعمال الخير والبر التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها المسلمون عبر العصور ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده فهذه الأعمال وما لم نذكرها من الأعمال التي لا تخفى عليكم من أعمال الخير التي تؤدونها بجوارحكم أو بألسنتكم أو بقلوبكم أو بأموالكم كلها مرغوبة فلا تدعوها تمر إلا وأنتم قد اجتنمتم بها فالله عز وجل جزاؤه جزاء موفور وأجره أجر جزيل وثوابه ثواب كثير فاحرصوا كل الحرص واعملوا كل العمل داعين الله عز وجل القبول منكم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اجعل صيامنا إيمانا واحتسابا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا واجعل قيامنا وصلاتنا إيمانا واحتسابا واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وبلغنا نهاية هذا الشهر غالبين وآمنين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 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه ومصطفاه أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ya ku ‘yan uwa, Allah cikin ni'imarsa ya sa mun kai wannan lokaci a cikin lafiya da imani. Ya ku ‘yan uwa, falalar Allah kuka fara samu wadda take gaba ma tafi wadda kuka samu a baya walillahi alhamdu wal minna muna juma'a ta uku a cikin wannan wata juma'a da za ta zo gaba za ta zama ita ce juma'a ta ƙarshe wannan juma'a da za ta zo za ta zo ne alhali an shiga cikin kwanaki na ƙarshe don haka tunda ba za mu sake samun damar hudu ba ta wata juma'ar kafin a shiga kwanakin ba wannan juma'a ita ce tafi dacewa mu ƙara dora junanmu a kan sanin shirin da ya kamata mu yi domin fuskantar waɗannan kwanaki idan Allah ya tsawaita kwanakinmu kwanaki da za su zo a gaba su ne kwanaki goma mafi daraja ba kawai a cikin wannan watan ba a cikin shekara gaba ɗaya babu waɗansu dareku da suke da daraja irin waɗannan dareku da za mu shige su da yardar Allah a cikin waɗannan kwanaki ne bayan Allah suke ƙara ƙoƙari da himmatuwa wajen kyautata ayyukansu sawa'un shi kansa azumin da kula da sallah da kuma nafiloli musamman kuma sallolin dare musamman kuma neman dare lailatul qadar musamman kuma shiga itikafi musamman kuma yawan karatun alkur'ani da zikirori da sauran ayyuka na da'a ga Allah wanda bai samu ba a baya ga dama da za ta sa ya samu a gaba waɗannan kwanaki da za mu shiga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama yana yin ƙoƙari a cikinsu sama da ƙoƙarin da yake yi a baya ya ma kasance idan aka shigo cikin waɗannan kwanaki to baya barin iyalansa su yi bacci sai ya tada su da ya kan yi sallah wanda yake so ya tashi ya bi shi wanda kuma ya ga dama ya baccinsa sai lokacin da ya samu dama amma aka shiga kwana goma karshe to ya kan kowa ma ya tashi shine ma'anan aikaza ahla sannan ya raya daren kusan gaba ɗayansa ba hutu saboda dama ce ta dare guda tara kawai sai mutum ya yi ƙoƙari kafin waɗannan daren su ƙare ya ga abin da ya samu idan bacci ne yake so akwai shekara guda a gabansa zai yana bacci idan hutu yake so akwai shekara guda a gabansa da zai yana hutu idan hira da taɗi da duba waya yake so akwai shekara guda a gaba amma waɗannan kwana dare guda tara daga kan bayan an yi wunin azumi na ashirin ya zama an shiga daren ashirin da ɗaya to har zuwa dare na ƙarshe wanda zai zama shi ne za a yi azumi ashirin 29 to wannan ba wasa a tsakanin waɗannan lokuta annabi sallallahu alaihi wa sallama injina na Aisha yana yin kokari saboda kokarin da ya saba yi a koyaushe idan waɗannan kwanaki su shiga sannan kuma wannan shine abin da ya zama sunarta da ta wanzu har zuwa yanzu nan duk wasu bayan Allah za ka gamo muminai wajen nema a wurin Allah kowa ya shiga ana kokari yana ɗaya daga cikin falalar Allah gare mu a cikin waɗannan ƙasashe da garuruwa Shi ne mutane suna ƙoƙari kuma ba sa sakaci a cikin waɗannan kwanaki alhamdulillah muna yabawa da addu'an alkhairi ga musamman matasa da mata dattijai kan dama a cikinsa galibi suke amma matasa ko da suna sakaci a wasu lokuta to za ka ga in ramadan ya zo suna nutsuwa wannan alheri ne mai yawa saboda watan ramadana wata ne da za ka nemi a gafarta maka kurakuran da kai a baya ka kuma fuskanci gaba ya zama kana da clean sheet to sannan kuma idan waɗannan kwanakin sun zo to ƙoƙarin ya kamata dama ya fi yawa sama da na baya don haka ku matasa muna ƙara kiran ku wannan ƙoƙarin da muka san kuna yi kuna da fifi koyaushe kuna zuwa masallatai a cikin dare wajen sallar tahajjud kuna ƙoƙarin neman dare lailatul qadar kuna karatun alƙur'ani kuna kuma denawa ko rage da yawa daga cikin bata lokaci da kuke yi akan wayoyi da sauran hidimomi da duniya aikin alheri ne ku ci gaba da karewa da korewa a kai Allah ya muku albarka sa'annan ku sani a cikin waɗannan kwanaki guda goma a cikin su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tattarewa gaba ɗaya ma sai ya bar gidansa ba zai sake zuwa kasuwa ba ba zai sake zuwa wani taro ba ba zai sake zuwa majalisa ba sai ya dawo sai ya zauna a cikin masallaci ya tare sai an gama kwanakin duka sai ana gobe sallah abin ya fito ko kuma ranar sallah da safe ya wuce masallaci kuna da damar da za ku yi wannan kuma wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallama da ya dore akan har ya bar duniya bai daina ba har shekarar karshe da zai bar duniya sai da ya yi itikafi sannan kuma bayan bayansa matanta suka ci gaba saboda ya dora su a kai aikin alheri ne da kai za ka yi kuma ka koya wa iyalanka su masu ga wanda zai iya kiyaye ka'idojin idan an shiga itikafi akan shiga da niyyar an shiga ibada ne kwata-kwata sai a rabu da duk wata harka ta duniya idan kana da waɗansu abubuwa a gaban ka ka gama su kafin ka shiga itikafi ko kuma in kana so ka yi su bayan ka shiga to ka fita amma kar kana itikafi kana danna wayoyi kana amsa waya kana chat internet kwata-kwata ma ba ruwanka da shi me za ka yi da internet babu wani abu na ibada da sai ka shiga internet kafin ka yi shi don kuma ka zo ibada ne wanda ya zo yin itikafi da gaske zai bar wayarsa a gida ko kuma in ya zo nan ya kashe wayar sai in wani abu na lura ya zo wanda zai kira gida ya kira ya yi magana sannan ya kashe shi ke ne ci gaba da ibada shi za a nan masallacin kamar yadda aka saba za mu ba da dama a yi itikafi amma za mu ƙara tsaurara matakai ta yadda ba za mu bar kowa ba sai wanda ya zo itikafi kawai wanda yake itikafi kuma ya shagaltu da waɗansu abuwa da ba na itikafi ba za a sallame shi sannan kuma waɗanda muka ga alamar za su zama mana barazana ga dukiyoyin mutane da za su zo ana itikafi suna ɗaukewa mutane wayoyi ko suna ɗaukewa mutane kayansu ko suna tafa kayan wani waɗannan ma za mu saurara daga kan 'yan agaji masu taimakonmu a kan wannan tsaro allah ya musu albarka ya zama koyaushe suna sa ido a kai banda su kansu 'yan itikafin da za su kula da kansu da kayansu sai zama muna so a yi itikafi a wannan shekarar ba tare da an samu wani mai complain ko mutum ɗaya da aka yi mai sata ko aka yi mai wani abu na barna ba sannan daga ɓangaren mata da suke amfani da lokacin wajen yawan surutai da raki su matsu wanda muka samu tana haka za a sallame ta itikafi ba wajibi bane na fila ne in za ki iya ki yi idan ba za ki iya ba ki bari ki koma gida sannan sallolin dare na tahajjud Allah ya sa karatun da zamu yi gobe zai dace ne da bayani akan sallar tahajjud da tsarin ta saboda ayar da zamu karanta wa mina laili fa tahajjad bihi saka zamu yi cikakken bayani in Allah so akan yadda ake yin sallar dare da yadda nafiloli ya kamata su zama da kuma yadda ya kamata limamai su jagoranci mutane akan sallar tahajjud da kuma yadda wanda zai yi a gida shi ma ya kamata ya yi duk wannan da yardar Allah zai zo a cikin karatunmu na gobe muna roƙon Allah ya karɓa mana wannan ibada kurakuranmu a ciki ko gabaninsa ko da za su zo daga baya Allah ya damarta mana Allah ya sa mu zama cikin yantattun bayi Allah ya sa wannan shekara ta zama shekara ce ta albarka gare mu ɗaukaka ga al'ummar musulmi da kuma addinin musulunci waɗanda suke cikin matsi na tashin hankali a wajen najeriya ko a cikinta na rashin zaman lafiya da kuma rashin tsaro allah ya amintar da su allah ubangiji ya kawo sauki ga al'ummar musulmi duk abin da muke jin tsoro zai zama barazana gare mu ko ga ƙasashenmu ko ga iyalanmu ko ga mu ko ga jikunanmu allah ya amintar da mu kuma ya tsare mu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 اللهم ارض عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا وذرياتنا ولمشايخنا ولأئمتنا ولمن له حق علينا ربنا تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الخير في الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا تقبل منا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا لله قانتين